Yohana Sura goma sha shida Na faɗa muku wannan abubuwa ne domin kada ku ja baya cikin ban gaskiyarku. za a kore ku daga cikin majami'u, babu cakka lokaci yana zuwa da duk wanda ya kashe ku zai yi samani yana yin aikin Allah ne, za su yi haka ne kuwa, gama ba su riga sun san uba ko ni ba, na faɗa muku waɗannan abubuwa ne. domin in lokacinsu ya yi, ku tuna na faɗa muku, ban faɗa muku abubuwan nan tun da farko ba, domin ina tare da ku, amma yanzu kuwa zan tafi wurin wanda ya aiko ni, duk da haka a cikinku ba wanda ya tambaye ni, ina za ka? Zukatanku sun cika da bakin ciki, domin na faɗa muku waɗannan abubuwa, amma ina faɗa muku gaskiya, tafiyata ta fi muku amfani. domin mai taimakon nan ba zai zo ba idan ban tafi ba, amma idan na tafi zan aiko muku da shi, lokacin da mai taimako zai zo, zai tabbatar wa duniya cewa tunaninsu ba daidai ba ne a kan zunubi, da akan adalci, da kuma akan hukunci. Tunaninsu a kan zunubi ba daidai ba ne, saboda sun ki su kafa ban gaskiyarsu gare ni, tunaninsu ba daidai ba ne a kan adalci. saboda zan tafi wurin Ubana, kuma ba za ku ci gaba da ganina ba, kuma tunaninsu ba daidai ba ne a kan hukunci, saboda an riga an yanke wa mai mulkin wannan duniya hukunci. Ina da sauran abubuwa da yawa da zan gaya muku tukunna, amma ba za ku iya ɗauke su a yanzu ba. Amma sa'ad da ruhu na gaskiya ya zo, zai bishe ku cikin dukan gaskiya, domin ba maganar kansa zai yi ba. amma zai faɗa abin da yake ji ne kawai, zai kuma faɗa muku abubuwan da za su faru. Zai ɗaukaka ni, domin zai ɗauki abin da na faɗa ne ya gaya muku. Duk abin da Uba yake da shi, nawa ne, shi ya sa na ce, Ruhun zai ɗauko abin da na faɗa ne ya gaya muku. Bayan ɗan lokaci kaɗan, ba za ku gane ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni. Sai waɗansu almajiransa suka ce wa juna, Me yake nufi da ya ce mana, Bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni, kuma me yake nufi da ya ce, Domin zani wurin uba? Suka ci gaba da cewa, Me yake nufi da cewa bayan ɗan lokaci kaɗan? To, ba mu san abin da yake nufi ba. Yesu ya sani almajiransa suna so su tambaye shi a kan wannan magana, sai ya ce musu, Wato, kuna tambayar juna ne, abin da nake nufi da na ce, bayan ɗan lokaci kaɗan ba za ku ganni ba, bayan ɗan lokaci kaɗan kuma za ku ganni? Akika ina gaya muku, za ku yi kuka da bakin ciki, amma duniya za ta yi farin ciki, za ku yi bakin ciki, amma bakin cikinku zai koma farin ciki. Idan mace za ta aihu, takan ji zafi sosai domin lokacin aihuwarta ya yi, amma idan ta gama aihuwar jariri, takan manta da zafin da ta ji, saboda tana cike da murna don an haifi jariri a duniya. Haka yake a gare ku, yanzu kuna bakin ciki, amma zan sake ganin ku, sa'an nan za ku yi farin ciki, kuma ba wanda zai kwashe muku farin cikinku. A ranar nan ba za ku roke ni wani abu ba, hakika ina gaya muku, Uba zai ba ku duk abin da kuka roka a cikin sunana, har yanzu dai, ba ku roki ko wani abu a cikin sunana ba, ku roka za ku samu, domin farin cikinku ya zama cikakke. Na yi amfani da misalai ne don in bayana muku wannan, amma lokaci yana zuwa da zan yi magana da ku a fili game da Uba. kuma ba zan ƙara moran misalai ba, a ranar nan za ku yi roko cikin sunana, za ku roki uba da kanku, ba ni ne zan roka a madadinku ba, domin shi uban yana ku da kansa, saboda kun kaunace ni, kun kuma ba da gaskiya cewa daga wurin Allah na fito, daga wurin uban ne na fito, na shigo duniya, yanzu kuma zan bar duniya in koma wurin uban. sai almajiransa suka ce, Yawwa, yanzu ne fa kake magana a fili ba da misalai ba, yanzu kam mun gane cewa ka san dukan kome, ka iya ba da amsa kafin wani ya yi maka tambaya. Wannan ya sa mun ba da gaskiya cewa daga wurin Allah ne ka fito. Yesu ya amsa musu ya ce, Ashe, yanzu kun ba da gaskiya? To, lokaci yana zuwa, har ma ya yi da kowane ɗayanku zai gudu zuwa gidansa, ku bar ni ne kaɗai, amma duk da haka ba ne kaɗai nake ba, domin Uba yana tare da ni. Na faɗa muku waɗannan abubuwa ne, domin a cikina ku sami salama, a cikin duniyar nan kuna shan azaba, amma ku kasance da ƙarfin zuciya, gama na yi nasara a kan duniya.